خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا دارا 23 أكو watan رمضان hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri a wannan masallaci masjid al a wannan gari na bauchi muna cikin suratul ma'ida sura biyar Yeah. Allah subhanahu wa ta'ala uh, yake umartar annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa da ya isar dukkan abin da aka sauka zuwa gare shi daga Allah Ubangijinsa gaba ɗaya kada ya bar wani abu idan bai aiwatar da haka ba ta fuskar koda ya isar da wani bangare sai zanto bai isar da wani bangare ba to dare yake da rashin isar da sakon Allah din gaba daya kuma Allah shi ne mai kiyaye shi mai tsare shi daga cutarwar mutane domin Allah baya shiryar da mutanen da suke kafirai masu bijirewa Allah subhanahu wata'ala wajen har su samu rinjaye ta fuskar hana manzannin Allah isar da saƙon da Allah ya turo su da shi haka Allah baya shiryar da su a sakamakon abin da ya tabbatar a kansu na tabbatuwa kan kafirci don haka bai shiryar da su bai datar da su zuwa ga abin da yake na shirya to wannan aya kamar yadda muka fara bayani a kanta ajiya tana bayanin isar da saƙon da annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya turo shi da shi sannan kuma tana bayani game da kariya da tsaro na musamman da Allah zai yi wa manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen kare shi da ba shi kariya daga cutarwar abokanan adawa ta yadda ba za su samu dama ba ba za su samu ikon hana shi isar da wannan saƙon ba sannan kuma da bayanin kan cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai baiwa kafirai dama na abin da suke nufi da fuskar hana manzannin Allah isar da saƙon Allah to Allah bai ba su wannan dama kafiran da Allah ya hukunta za su tabbata kan bata to su ma Allah subhanahu wata'ala bai shiryar da su zuwa ga wato anishin shirya a sakamakon bijire wasu ga shirya yayin da ta zo musu Allah ya riga ya hukunta cewa daman akan kafircin za su tabbata da wannan bayan da za a iya samun shirya daga Allah subhanahu wata'ala gabar da Allah ke cewa wallahu ya asimuka minan nas kuma Allah subhanahu shi shine zai kare ka zai tsare ka daga cutarwar mutane daga cutarwar mutane daga ainihin sharrin mutane wajen hana ka da daƙile ka da fuskar wajen isar da wannan sako Allah zai kare ka zai tsare ka har ya zamana ka isar da saƙon da Allah subhanahu ta'ala ya turo ka da shi al'imam abu ja'afar al-tabari rahimahullah ya fitar da hadisi cikin tafsirinsa jami'ul bayan zuwa ga muhammad bin ka'abin al-qurazi rahimahullah ahadu tabi'in ɗaya ne daga cikin tabi'ai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya kasance idan ya fita tare da sahabbansa ta fuskar yaƙi daga cikin yaƙuna to idan aka buƙaci hutawa to sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sukan sama wa manzan Allah masaukin da zai zama wanda ya zama akwai inuwa tattare da shi inda zai zauna saboda haka haka ta faru suka sama manzo Allah inda suka ga ya dace ya zauna sakamakon akwai inuwa a wajen da haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zauna a wannan wuri har ya kwanta sai ya ratiye takwabinsa su kuma sahabbai suka ba zama su ma neman wuraren da za su zauna don su huta ah, sai wani balaraban ƙauye ya zo kawai sai ya dauke wannan takwabi ah, na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. sai ya nufaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da wannan takwabin a hannunsa ah, sai yake cewa manzon Allah to waye yau wanda zai kare ka daga gare ni tun daga dama ta zo hannuna daga ni sai kai kuma makami yana hannuna sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam ya ce Allah manzan Allah yana faɗin cewa Allah sai hannun wannan balaraban kawai ya kama rawa takwabin sai ya faɗi daga faɗuwar takwabin sai ya buga kansa a jikin wannan itaciyar har ƙwaƙwalwarsa ta fito waje to shine wai sai Allah ya saukar da wannan ayar cewa ya ayyuhar rasulu ballighi ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna Allah la yahdi al-qawmal kafirin ah, wannan sai ya zama da kenan a sababin saukar wannan aya wato a sakamakon wannan barazana da wannan yunkuri da shi wannan bararban kawai ya yi wajen ya ga ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam kuma hakan bai faru ba hakan bai kasance ba to sai Allah ya saukar da wannan aya kan cewa ba za su iya kashe ka ba ba za su iya ci maka ba wannan sakon da Allah ya turo karshe har sai ka isar da shi to sai dai wannan hadisi uh, bai inganta ba uh, da'if ne jiddan uh, yana da illoli guda uku a cikin isnadinsa akwai abdulaziz bin aban al'umawi wanda mataruk ne sannan kuma akwai abu ma'ashar najih bin abdurrahman wanda da'ifi ne sannan kuma ga illatul irsal hadisi ne mursal domin muhammad bin ka'ab laysa bi sahabiyin bal huwa tabi'iyun tabi'i ne ba sahabi ba kuma yake ba da labari game da abin da ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wanda wannan labarin dole sai an samu wasida wanda wannan wasida shine mai sahabi da haka bai inganta ba shi yasa al'allama ibn ashur rahimahullah cikin at-tahrir wa yake cewa waɗannan abubuwan da ake kawowa na batun kaza ya faru da kuma nuni akan cewa su ne sababin saukar ita wannan aya ya ce ba haka ba ne ya ce wannan aya ta sauka ne domin bayani game da mai ci gaba wajen mai baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kariya kamar yadda Allah ya bashi kariya a karan farko to haka Allah zai ci gaba da bashi wannan kariya din ayat ta sauƙa ne domin mai tabbatar da kariyar da Allah yake bashi kan cewa abu ne wanda yake ba zai yanke ba abu ne wanda yake zai ci gaba da wanzuwa da gudana ba wai ayat ta sauka bane domin faruwar waɗancan ababen daman tun waɗancan ababen su faru Allah kan ba manzo Allah ne kariyarsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tun a farkon lokacin da ya turo shi a matsayin annabi manzo to wannan aya ta zo domin ƙara mai tabbatar da wannan kariyar cewa kariya ce mai wanzuwa mai gudana ba mai yankewa ba ba wai ta sauka bane dan sababin kaza da kaza da ya faru duk da yake zamu ga hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin Jami'ul Tirmizi da Jami'ul Bayan na Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah wa radiya an cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam ah, ya zanto sahabbai suna ba shi kariya ah, suna tsare shi ah, ta fuskar yin gadi gare shi har sai da Allah ya saukar da wannan ayar. to daga wannan lokaci sai manzan Allah sallallahu ce da su shikenan ku tafi ku juya Ah, Allah zai ci gaba da tsare ni Allah zai ci gaba da kare ni ah, duk da yake wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata a jiya hadisi ne wanda yake ya zo mursalan wa mausulan ah, ya zo mursalan kamar yadda abu isa a tirmizi ya yi nuni zuwa ga haka cikin jami'u tirmizi wanda abu jafar dabari ya rawato shi mursalan kuma sannan ya zo mausulan kamar yadda abu isa a tirmizi ya fidda shi da kuma shi abu ja'afar al-tabari rahimahumullah sai da cikin isnari akwai ah, abu kudama al-iyadi al shi shine al-haris bin ubaid wanda ba'iful hadis ne amma hadisin yana da hanyoyi wanda ya tabbata zuwa ga ainihin ah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to za mu ga shi a wannan hadisi na aisha bayani yake akan batun kariya da ake baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam ta fuskar sahabbai ba wai wani bane ya yi yunkurin zai illanta manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wasallam hakan bai faru ba hakan bai wanzu ba sai Allah ya saukar da wannan aya ne kamar yadda eh, shi al'allama ibn ashur yake nuni akan cewa eh, ba haka ba ne ayat ta sauka ne domin ƙara tabbatar da wannan kariyar da Allah yake ba manzan Allah ne cikin tafsirinsa a tahrir wa tanwir eh, an gane to kaga a hadisin ita Aisha da ba wai batu bane akan cewa kaza ne ya faru ayat ta yi ta sauka a batu ne akan kariyar da sahabbai suke bai manzo Allah wanda wannan kariyar kuma tana gudana ne bisa ne bisa nufi da hukunci da zartarwa Allah subhanahu wataala domin sai da Allah ya yadda ya hukunta hakan zai zanto sannan hakan ya zanto sahabban suke tsayuwa suke bai manzo Allah kariya gagari yana ga cikin mai kariyar Allah din gare shi to da Allah ya kuma saukar da wannan ayar to daga nan kuma sai manzo Allah ya ce a ai kenan kawai amma wannan kuma bai hana manzo Allah ci gaba da riko da mai da asbab kuma na kare kai domin riko da asbab na kare kai duk suna daga cikin mai kariyar Allah din gare shi tunda bin umarnin Allah ne subhanahu wataala shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin Anas bin Malik radiyallahu an lokacin da manzo Allah zai shiga maka shekarar fatahu makka shekara ta takwas bayan hijira sai ya shigo wa ala ra'asihi al-maghfar sai dan to a kansa akwai hula ta kwano ya rufe kansa da wannan hula ne kaga wannan riko ne da sababi na kare kai kuma tare da da dogaro ga Allah subhanahu wataala to riko da sababi wajen kare kai duk wannan yana daga cikin mai kariyar Allah din gare ka saboda ya umarni da kai riko da kaza don kare kai ga kaza to yayin da kai riko da wannan sai kuma Allah ya yi ya ainihin tsare ka ya kuma kare ka sai dai wannan bai hanawa kuma ya iya jarabar ka a wani lokaci domin daga darajar ka domin kuma kankare wasu laifuka naka ne ka aikata a dalilin wannan jaraba ne ta da kai riko da sababin amma kuma sai ya jarabe ka saboda waɗannan manufofi saboda waɗannan hikimomi sannan a ah, akan ce aya kaza ta sauka saboda kaza ba wai ana nufin cewa ayar ita ce sababin wannan saukar ka zaɗin ba ana nufin cewa faɗin ayar ya game wannan ka zaɗin da aka magabata sai ce ta sauka ne a sababin wannan Su su kan yi haka ce ayar kaza ta sauka a sababin kaza ba sa nufin cewa wannan kazan ne sababin saukar aya suna nufin cewa faɗin ayar ya game wannan ka zaɗin kamar yadda Sheikh Islami taimiyar rahimahullah yi nuni zuwa ga haka kamar yadda yake cikin uh, Majmu'ul Fatawa juz'i na sha uku haka azzarkashi cikin littafinsa alburha fi ulumul kur'an. wani lokaci kuma su ce a ƙaya uh, kaza ta sauka ne a sababin kaza ya zanta wannan kazan kuma shine sababinta an gane don haka cewar aisha radiyallahu anha uh, sai Allah ya saukar da wannan ayar abin nufi kenan zai ɗauki ma'ana tana nufin mai faɗin ayar shi ma wannan ya yi mai ya shiga ciki ya shiga cikin faɗin ayar sannan batun a waccan kisa ta balaraban ƙauye kisa ce ta fuskar isnadi ba ta ainihin tabbata ba sannan kuma ta fuskar matari kisa ce munkara wato kisa ce munkara domin ta saba wa abin da ya tabbata din daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam. ya zo ta hadisin a Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma wanda yana cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim Jabir bin Abdullah al-Ansari yake bayanin cewa sun fita wani yaki daga cikin yakuna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam. sai suka bukaci hutawa don haka manzo Allah sallallahu aka sa masa wata inuwa aka zaunar da shi yana dan ya huta su kuma ragowar sahabbai suka bazu cikin daji domin neman wuraren za su zauna su huta manzo Allah ya kwanta a nan ya aje takwabinsa ai sai ga wani ya zo sai ya ɗauki wannan takwabin shine ghawrasu bin al-harith kamar da sunan sa yazo cikin sahih al-bukhari ghawrasu bin al-harith da ya dauki wannan takobi sai yake cewa manzo Allah sallallahu to wa zai kare ka daga gare ni manzo Allah yana cewa Allah ya kara fada manzo Allah ya ce Allah ya kara fada manzo Allah ya ce Allah kwatsam kai sai takobin ya fadi daga hannunsa ya faɗi daga hannunsa manzalar sallam sai ya rike takobi manza Allah sai ya rabu da shi bai masa komai ba babu wani abin da ya faru da sahabai suka zo sai yake ba su labari cewa ga abin da ya faru ga abin da ya faru amma ba abin da ya masa to kaga na kara take cikin wancan kisa an ce me batun wannan balaraban kawai eh, buga kansa jikin itaciya har me har kwakwalwarsa ta fito kaga ya ci karo da wannan tunda a wannan ba abin da ya faru gare shi ba haka an samu kara filmatan an samu kara filmatan kuma dama isnadin magashi bai tabbata ba an gane to wannan kenan sannan ya zo ta hadisin ja'ada bin khalid bin simmata al-jushami radiyallahu an wanda yana cikin musnadul imami ahmad bin hanbal da musnad tayalisi da asnanul kubra ta al-imam an-nasa'i wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ga wani mutum gato mai jiki kuma ga timbi sai manzon Allah yake nuni da hannunsa cewa ai da wannan ya zanto ga wane to da ya fi alkhairi sai yake nuni zuwa ga cikin shi wannan mutum ana nan sai aka zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wani mutum aka ce ya rasulullah wannan yana so zai kashe ka yana so zai kashe ka sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce da shi karka razana karka firgita karka tsorata eh, fatan dai ba a tsorata ka ba ba a razana ka ba sai man Allah cewa da ka zanto kayi nufin ma haka na za ka kashe ni to Allah ba zai tsora ka a kaina ba har ka kashe sai dai wannan hadisi a ah, ifi ne bai inganta ba bai inganta ba akwai hadisin a ah, ismatu bin malik wanda yana cikin al-mu'jamil kabir ah, na abul qasim tabarani wanda yana cewa mun kasance muna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam har sai da aka saukar da wannan aya sannan sai aka bari wa manzon Allah gadi shi ma hadisi ne a ah, ba'ifi bai inganta ba a cikin sa akwai ahmad bin rishidin wanda da'ifi ne gane Ah, saboda haka aya tana batu ne kan tabbatar da kariyar Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda Allah yake bashi kariya tun yana Makka to haka wannan kariyar za ta ci gaba da wanzuwa ya ga cewa ya dawo Madina kamar kariyar za ta abin nan to tana nan har yanzu tare da shi kamar yadda hadisin Aisha ya nuna ah, wanda mun ambace shi a jiya ah, take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki tsawon lokaci cikin dare bai bacci ba har tambaye shi me ya same ka ne ya rasu dalla sai ce ina ba zan samu wani mutum nagartacce wanda zai min gadi zai tsare ni ta ce kawai sai muka ji karan takobi sai man zala ce waye wannan sai ya ce a yi sa'ad bin abi kasu me ya zo da kai ya ce na zo ne don in kare maka gadi ruwaya cikin jami'u tirmidhi tare da shi da hudhaifa bin yaman su biyu an gane to wannan kenan kaga nuni akan me ci gaba da tabbatuwar wannan kariyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake samu ta bangaren Allah subhanahu wataala shine wallahu ya'simuka minan nas al-imam al-mawardi rahimahullah cikin littafinsa a'lamun nubuwah a cikin albabu thamin babi na takwas bayani game da kariya da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wannan kariya da Allah ya bai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun a garin Makka manzon Allah yana tsakiyar abokanan adawa makiya mahassada kullum ƙoƙarinsu su cutar da shi su illanta shi su raba shi da rayuwa amma kuma hakan bai faru ba wanda saboda tsananin cutarwa da barazana ta kisa hakan har ya bayu wasu daga cikin sahabbai suka yi hijira daga nan maka zuwa alhabasha ethiopia amma shi banza Allah yana zaune a cikinsu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam har sai da ya gama iya lokacin da Allah ya kance masa zai yi a nan garin makka shekaru goma sha sannan daga baya ya yi hijira ya kuma madina kuma ba tare da wani abu ya same shi ba ya ce wannan kaga mu'ujiza ce da take nuni a kan gaskiyar annabtakar annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'ari wasallam kana cikin makiya kullum ƙoƙarinsu ya za su kashe ka su illanta ka su cutar da kai ba su da wani abokin adawa sama da kai kuma sai zan to ka ƙara rayuwarka a cikinsu bayan da suka iya da kai manzo Allah ya koma Madina nan ma kuma Allah ya samar masa da al-ansar mutanen Madina suka tsayi wajen taimakon addinin Allah subhanahu wataala har manzo Allah ya isar da sakon Allah ya koma ga Allah ba tare da manufarsu abinda suke so na saga sun raba manzo Allah da rayuwarsa wajen kada isar da wannan sakon hakan ya kasance ba hakan ya faru shine wallahu ya'sibuka minan nas ah, to al'isma anan da aka ambata kariyar Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, isma ce mutlaqa ko kuma isma ce muqayyada ismatun mutlaqa ko ismatun muqayyada ah, idan baka dauki cewa ana nufin mai ismatun mutlaqa wato kariya ta gaba ɗaya babu wani abu na cutarwa na matsala da zai samu manzan Allah sallallahu alaihi wa ala sun ta ɓangaren mutane a sakamakon Allah ya kare shi Allah ya tsare shi da wannan sai da mana kuma ah, za mu ga kuma gashi ah, ya tabbata hadisi cikin sahihul bukhari a gazwatu uhud shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za mu ga kafirai sun cutar da manzon Allah sun fasa masa kai har sun fidda masa wani bangare na hakoransa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan mai cutarwa ce sannan kuma gashi ya tabbata cikin sahihul bukhari ba yahudiya ta kawo cinyar akuya ta sa dafi a ciki manzo Allah ya ci wannan dafin wasu daga cikin sahabbai su ma suka ci wasu har wannan dafin ya zama sababin me wasu. manzo Allah bai kushe ba wannan dafin yana masa tasiri a jiki har lokacin da yake dab da barin duniya yake ce yana jin alamun tasirin wannan dafin a jikinsa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gashi kuma ya tabbata a cikin sahih al-bukhari hadisin aisha radiyallahu anha labid bin al'asan ah, ya yi wa manzan Allah sihiri ta yadda manzan Allah zai na jin kamar ya yi abu kuma alhalin bai yi ba a dalilin wanda aka saukar da al-mu'awwidatain an gane ba al-mu'awwidatain suratul falak da kuma suratul nas aka warware wannan sihirin an gane to kaga in muka dauki kan cewa isma ce wato ainihin mutlaqa sai zama da kenan to yaya ake wadannan abubuwa suka faru to al-allama ibnu ashur rahimahullah cikin at-tahrir wat tanwir yake cewa ismat da ake nufi anan kariyar da ake nufi anan ma'ana ta fuskar kisa ba za su samu damar kashe manzon Allah ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam su hana shi isar da sakon da Allah ya turo shi da shi wannan shi ake nufi wannan kuma bai hana wasu abubuwa su yi mai su faru na cutarwa wanda ba su kai matakin kisa ba ya ce wannan shi ake nufi sannan idan muka ɗauki kuma batun cewa ana nufin isma ce muƙayyada isma muƙayyada kariya ce wadda take keɓantacciya dangane da abin da ya shafi saƙon da Allah ya turo masa to wannan kafirai ba za su iya yin komi a kai ba har sai manzo Allah ya sadda wannan saƙon ba abin da za su iya yi a kai ba za su iya hanawa ba ba za su iya kawo matsala cikin saƙon ba ba za su iya daƙile manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ta fuskar kisa din ko ta fuskar ɗauri ko ta wani abin da yake mai kama da haka wanda zai hana shi isar da wannan sakon Allah ya riga ya kare shi Allah ya tsira shi hakan ba zai faru ba to kaga wannan fuska zamu ga aya tana nuni akan ta domin Allah ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai wannan manzo kai isar da abin da aka saukar zuwa gare ka kaga sai aka biyo ba da batun mai da batun kuma wallahu ya'asimuka minan nas Allah shi zai kare ka daga ainihin cutarwar mutane ta fuskar mai ta fuskar isar da wannan sako ta yadda ba za su iya hana ka isar da wannan sako din ba amma wasu abubuwa na matsaloli na cutarwa wannan zai iya faruwa gare ka a matsayinka na annabi manzo dole dama Allah jarabe ka kuma kai za ka fi fuskantar jarabawa ma sama da wanda yake ba mai matsayin irin naka ba yasa aka samu jarabawa a yakin ahud aka sami jaraba ta fuskar yi masa sihiri labir bin al'asam aka sami jarabawa ta fuskar kaza da kaza domin Allah ya yi nuni game da ƙololuwar matsayin manzan Allah ɗin wajen Allah subhanahu hota. da kuma nuni a kan cewa manzan Allah fa har yanzu mutum ne ba wai ya kai matsayin Allah ba ko matsayin wani abu daban a mutum ne don haka abin da kan iya cutar dan adam shi ma kan iya cutar da shi sai dai shi ya fifita da ragowar mutane ta fuskar zantowarsa annabin Allah eh, manzo kuma na Allah subhanahu wataala shi yasa da yace kul inna ma ana basharun mislukum sai ce me yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada don haka zai fuskanci abubuwa na jarrabawa eh, kamar yadda hadisi ya tabbata na sa'ad bin abi waqqas wanda yana cikin jami'i tirmidhi da sunan ibn majah da musnad imami ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala na yake cewa waɗanda aka fi tsananta wa jarrabawa su ne annabawan Allah su suka fi kowa fuskantar jarrabawa mai tsanani manzala ke ce akan jarrabar mutum a bisa gwargwadon rukunsa ga addini in ya zanto rukunsa da addini ya kai ƙololuwa sai zanto jarraba su ta yi ta tsananta in ya zanto kuma rukunsa ga addini eh, sako-sako ne to sai zanto za a jarrabe shi gwargwadon eh, rukunsa ga addini to da haka annabawan Allah suka fi kowa fuskantar mai jarabawa. da haka muka ga wato ainihin eh, annabi ibrahim alaihi irin abubuwan da aka yi masa an gane har ma an rura wuta za a jefa shi a ciki qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kona shi ku taimaki allolinku aka kunna wuta aka iza Allah ce kullu ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim ga annabi ayyub alaihi salam wa ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin وذكر أبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنسب وعذاب hadisi ya tabbata cikin sahih na ibn hibban manzo Allah ya ce sai da dauki tsawon shekaru 18 yana fama da jinya yana fama da matsala ta rashin lafiya to da haka wanda suka fi kowa fuskantar jaraba mai tsanani sune annabawan Allah subhanahu wataala don haka Allah ya jarabi manzo Allah da nau'ikan jaraba amma ta bangaren cutarwa dangane abin da ya shafi wahayin da Allah ya turo shi da shi to wannan Allah ya riga ya tsare Allah ya riga ya tsare manzo Allah ba abin da zai faru cikin wannan Allah ya bashi isma ya zanto ma'sum katangagge Allah ya kare shi daga wannan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam batun kuma sihiri wadanda man su al-mu'tazila mabiya wasil bin ata da amr bin ubayd su suna kore sihiri sun ce sihiri babu shi takhayyul ne kawai abin nufi dabaru ne laisa lahu haqiqa bal huwa takhayyul wa wannan shi ya bayu ma al su ma suka bi tunani irin nasu su ma suka kore sihiri har ma suke rushe wannan hadisin na Aisha wanda yake cikin sahih bukhari kaman ah, Muhammad Rashid Rida Muhammad Abdu cikin tafsirul manar za ga yayi mai ya kora wannan hadisi cewa ba gaskiya ne a tafsirin suratul bakara fadin Allah wattabu ma tatalu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman haka al cikin ahkamul qur'an shi ma da yake fihi nar'u min al shi ma ya kore wannan hadisi ya tafi akan sihiri kai shi da wata hakika ta khayl kuma ita ce matafiya ta su al-mu'tazila haka az-zamakhshari cikin al-kashaf amma sihiri abinda yake a matafiya ta ahlus sunna wal jama'a gaskiya ne kuma yakan yi tasiri yakan cutar amma da izinin Allah subhanahu wataala izinin Allah ta fuskar me kaddarawa da fuskar kaddarawa sihiri gaskiya ne amma bai yin tasiri sai in Allah ya yi da ya hukunta shi yasa hafiz hakami rahimahullah cikin littafinsa ma'arijul kabul yake cewa wasihiru haqqun walahu ta'thirun lakin bima qaddarahu al-qadir a'ani bi dhatta qadiri ma qad qaddara fil kawni la fi shir'ati al-mutahhara sihiri gaskiya ne yana da kuma tasiri sai dai yake zantowa yana kasancewa bisa mai kaddarawar mai kaddarawa ya ce ina nufin kaddarawa ta fuskar abin da Allah ya hukunta ya zartar ba wai kaddarawa ta fuskar shari'a ba saboda kaddara ta fuskar shari'a sihiri mai haramun ne baya halatta amma ta fuskar alkawun alkadar da wannan asihiru yu'assir fil mashur yakan yi tasiri da haka akwai shi uh, shi ne wallahu ya muka minan nas uh, Allah subhanahu wa ta'ala uh, zai ci gaba da kare ka da tsare ka daga ainihin yunkurin mutane wajen hana ka isar da wannan sakon har ka isar da shi inna Allah la yahdi al kafirin domin Allah bai datar da waɗannan mutane kafirai game da su samu abin da suke nihi gare ka na hallaka ka na kokarin hana ka isar da wannan sako a har sai ka isar da shi to a wannan aya kamar da muka fara bayani a jiya mun fahimci daraja ga annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta yadda Allah ya tabbatar da cewa mai manzansa ne ya kira shi da manzansa wannan daraja ce zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da bawa cikin bayansa ya zanto manzo annabi Allahu ya mana minal mala'ikati rusulan wa minan nas inna Allah sami'un basir wa rabbuka ya khaluqu ma ya sha'u wa ya khatar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala daraja ce man qaba ce sharifa ta yadda Allah ya mai da bawa ya zanto annabinsa wato ainihin manzo sannan a wannan aya mun fahimci cewa zukatan mutane gaba daya a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke ta yadda koda mutum ya yi nufin ya yi wani abu na cutarwa gare ka Allah zai iya mai zai iya juyarwa ya hana abu ya hana wanzuwar abu subhanahu wa ta yadda Allah ya tabbatar wa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa a ainihin Allah ba zai datar da su kafare ba zuwa ga iya samun damar mai illanta wannan sakon da ka zo da shi wanda na umarce ka daga isar da shi wajen su hana ka isar da shi wannan ba zai yi ba ba zai taɓa yiwa ba sannan kuma a wannan aya mun fahimci raddi ga waɗanda suke cewa ƙura'an nan ba cikakke ba ne akwai abin da manzo Allah ya isar da shi kuma akwai abin da ya mai bai isar da shi ba saboda haka qur'ani cikakke al-mahdi al shi zai zo da shi shine uh, Muhammad bin Hassan al-Askari shine limami na karshe cikin limamai na Shi'a suka ci saboda haka shi zai zo da mushaf Fatima da haka wannan qur'ani ba cikakke bane to kaga cikin wannan aya akwai raddi gare su kamar yadda alimam imam abu abdullah al-qurtubi yake faɗa cikin al-jami'u li ahkamul ta yadda Allah ya umarci manzala da ya isar manzala din kuma ya isar har ma Aisha radiyallahu anha kamar yadda ya zo cikin sahihul bukhari ta hanyar hadisin Anas bin Malik cikin sahih muslim kuma ta hanyar hadisin Aisha radiyallahu anha cewa inda manzo Allah zai boye wani abu daga abin da aka yi masa wahayi aka saukar gare shi da manzo Allah ya boye ayar cikin suratul ahzab wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha manzo Allah bai boye wannan ba wanda wannan ayar abin da yake fili kaman mai zargi ne ake gaba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sakamakon yana san ita Zainab bintu Jahashin matar Zaid bin Harisa sai Allah ya saukar da to bai boye wannan ba ina kuma ga wani abin da yake ba wannan ba Allah ce ya abasa wa tawalla an ja'ahu al'aba ya daure fuska kuma ya juya baya kawai saboda makaho ya zo masa kage wannan kaman me ana hannunka mai sanda ne ga manzo su to manzo Allah ma yayi bayanin ta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da aka raddi ne kan su yan shi'a masu wannan tunanin kan cewa ƙur'ani bai cika ba cewa ƙur'ani cikakke ne manzo Allah ya isar da shi gaba daya tunda Allah ce inna nahnu nazzalna zikir wa inna lahu lahafiz to babu wani abu da zanto ya faku ya koyu ga wani ya zanto akwai wani abu na Qur'ani a wajen wani wanda babu hicin wannan Qur'anin da yake hannun mutane wannan babu ƙura'ani shi ne ƙura'anin da yake sauƙaƙe daga Allah zuwa ga annai Muhammad sallallahu ta hanyar Jibril alaihissalam biwa su ɗata Jibril alaihissalam da haka wani raddi ne kan magana su ‘yan shi'a akwai a ɗabarasi yana da littafi faslul khitaf ɗaya daga cikin malamin shi'a ya rubuta shi akan tabbatar cewa wannan ƙura'anin ba cikakke ba ɗan jabu ne sannan ya ƙara yin littafi suna alihitijaj fi raddi ala ahli lajaj shi ma nan da yake ta yunkurin ya tabbatar da cewa qur'ani ba cikakke ne har ma shubuhar yake kawo daga littafan sunna irin kira'o'i haka shawab da wasu ruwayoyi daga sahabbai da suke cewa da muna karanta kaza daga cikin abin da aka sauka a matsayin cewa to ai gashi to yanzu wannan ai babu cikin qur'ani da haka dalili ne akan cewa qur'anin ba cikakke bane akwai wani ma shi a dan zamani ne shi ma yana yayi rubutu mai suna wai ilamul khalaf biman qala bi tahrif alquran min as-salaf yana kai idan idan wadancan ruwayoyin na ƙarya wasu kuma sun tabbata amma kuma ba haka suke nihi ba sai ya malgwada ya juya a matsayin shubu hakan cewa qur'ani ba cikakke bane saboda haka wannan ƙata ne wanda 'yan shiya suke kai shi yasa zama ga 'yan shiya ba sa damuwa da hadace qur'ani saboda ba addinin ba ne a gabansu ba sa damuwa da hadace qur'ani akwai sheikh abdullah ramadan musa ya yi raddi a kan shi mai ilamul khalaf ne littafinsa mai suna ƙalu mawsuqiyatul qur'an uh, min ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana nan uh, maktabatu tawiyatul islam uh, sun buga shi wanda dan uwa ne mai kokari kwarai da gaske musamman wajen rubutu daga yan bid'a da kuma su yan shi'a ne saboda haka qur'ani manzo Allah ya riga ya isar da shi babu wani abin da yake boyayye to anan kuma gulatus sufiya suke cewa isarwa da ake nufi anan ana nufin isarwa game da abin da ya shafi hukunce-hukunce na shari'a wanda suke na ayyukan bayyane sallah azumi zakka aikin hajji da sauransu amma abin da yake ba wannan ba wanda ya shafi ilmul asrar ilmul haƙiƙa ilmul baɗin. to na manzo Allah ya ɓoye shi sai ga keɓantattun mutane to shi ya bawa shi yasa suke cewa za mu iya yin abu ku iya ganin cewa wannan abin ne sabon Allah ne amma mun auren mu kuma a ce gawa ga Allah subhanahu wataala suna kiransa da ilmul batin ilmul haqiqa duk da yake Abdul Wahhab a Shi'arani cikin eh, littafinsa addurarul manthura eh, fi bayani eh, ainihin fi bayani zubadil ulumil mashahura da kuma littafinsa al'ajibatul mardiyya anil fuqaha was sufiyya shi yayi kokarin malkwadawa da cewa babu wani abu wai sufaye da suke nufi da ilmul haqiqa ko ilmul batin sabanin ilimi na shari'a saboda haka babu wani abu da yake tare da sufaye faci sun ciro shi ne daga alkur'ani da kuma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sai dai rashin fahimta da rashin ganewa to nan kai yake bayuwa ka iya ganin cewa wannan abin ya saba shari'a amma inda fahimta ka ta kai to za ka gane babu wani sabani babu wani cin karo wannan kaga ta awilun nibarit tun daga miyakun baranganu wanda kai tsaye sun saba wa mai shari'a su suna aiki ne da abin da yake ɓoye ilmul baɗi ko kuma kuna amfani da ilmul zahir da haka su matsayinsu ya ma wuce matsayin annabawa da manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda su ma shi'a wanda ita ce mai aƙidarsu limamansu sun fi annabawan Allah da manzanni an gane ba? haka al-majalisi cikin littafinsa biharul anwar ya kulla babu yake cewa babun annal a'immata afdalu min al-anbiya babin da yake bayani kan cewa limaman shi'a sun fa annabawan Allah da haka su suna da wani ilimi na musamman ke bantacce wanda aka bance su da su doriya akan annabawa din kuma haka zamu ga al-Khumaini cikin eh, al hukumatu islamiyya yana cewa inna min darurati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal yana daga abin da yake dole a matafiyar mu ta shi'a a kudirce limamu suna da wani matsayin da annabi manzo bai ma samu wani matsayin ba kamar manzo Allah kin sallallahu kuma wani mala'ika ma mai kusanci bai samu wani matsayin ba kamar jibril alaihi salam to haka su ma gulatu sufiya in ka ɗauki ibinu arabi alhatimi hatimi littafin sa asirar asrar lataiful asrar yana cewa sama'un nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fawqa rasul sama'un nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fawqa rasul cewa matsayin annabtaka a barzahu wato ainihin ƙasa yake da matsayin wali kuma sai mai yake da matsayin mai manzo mai kyau na makina wali ya fi annabi ya fi manzo tunda manzo shi yake sama da annabi ai to anan sai suka nuna cewa annabi shi yake sama da manzo to wali kuma yana sama da su gaba daya aka littafinsa sa al-futuhatul makkiyya yake cewa bainal wilayati wa risalati barzakhun fihi nubuwatu hukmuha la yujhalu a cewa tsakanin matsayi na walittaka da na manzanci akwai wani shamaki abin nufi wali sama yake da manzo to da aka ambaci manzo to kaga annabi shi ma shigo ciki ma'ana shi wali sama yake da su gaba daya sama yake da su gaba daya to da haka suke tabbatar da cewa akwai wani ilimi keɓantacce su shi'a sun ce akwai ilimi keɓantacce da keɓanta mai limamansu aka keɓance a libin abi talib da shi shi kuma ya gadar da shi ga 'ya'yansa su ma ga gadar da shi ga 'ya'yansu haka dai abin ya taho wanda manzan Allah bai isar da wannan ba ga dukkanin mutane gaba daya to su ma haka gulatun sufiya eh, su ma suna da wani ilimi keɓantacce na musamman sun keɓanta da shi banda ragowar mutane banda ragowar mutane da haka wannan yake bayewa suke ganin matsayin su ma eh, matsayi ne wanda yake sama da matsayin annabi sama da matsayin manzo shine sama'un nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fawqa rasul cikin ladaiful asrar sai dai abin da ya shahara a bakunan mai wa'azi a bakunan masu wa'azi shine maqamun nubuwati fi barzakhin duwainal wali wa fawqa rasul da wannan ta fuskar ma'ana ne shi sheku sabi taimiyya eh, ya kawo wannan a littafinsa ta ardul akal wa nakal da kuma jami'ar sail to da yake mafi yawa shi abubuwan sadaka yake bayarwa to da aka sai ya kawo baitin da ma'ana ba wai da hakikan lafazinsa ba hakikan lafazinsa shine sama'ul nubuwati fi barzakhin duwainil wali wa fawqa rasul kamar yadda yake cikin littafin shi ibnu arabi din mai suna lataiful asrar eh, shafi na 49 to da haka su haka tsarin su yake eh, harka ce ta bata ah, ta bijirewa abin da yake wato ainihin ah, na gaskiya an gane saboda haka akwai maganganu da yawa ko da yake ban san ko kun sulhu da ɗan dariƙa ba eh hmm? kada kada shiga cikin irin su ah, nafhatul malikul gani eh irin su kashiful ilbas an gane to kar mu shiga wannan bangaren kuma a sami a samu matsala mai wa kun yi sulhu kun yi haɗin barki dan dr sani yana ce mun je wajensa sa ruwa ke ce mana ai ana ana surutu cewa wai yayi yayi magana akan sufanci ana ta korafi yace to kuma shi abin da yake rubutacce ne ya kawo to wannan sai yake ban sakon to maiwa ko an yi sulhu eh an gane to wannan shi ne saboda haka haraka ce ta bata haraka ce ta wato ainihin sabanin shirya da annai Muhammad sallallahu alaihi wa musulman ya zo da ita saboda haka shi shine littafin Allah sunnar manzan Allah bisa fahimtar magabata na kwari wanda ne sahabbai da kuma da suka bi hanya irin tasu an gane babu wani ilimi wanda yake manzan Allah ya keɓance shi ga wasu mutane da wasu mutane Ah, magana ma da abu hurairu yake yi kamar yadda yake cikin sahih bukari cewa ya haddace jakunkuna biyu na ilimi daga bakin su ɗaya jakar ya baza ta ga mutane ɗaya inda zai baza ta to da an yanke masa wuya to wannan yana magana ne game da hadisan fitintunu da kuma labarukan da manzo Allah ya bayar irin abin da zai faru ga shekara kaza ta fitina samun shugabanni azzalimai da sunayensu to wannan shine Abu Hurairah bai bayyana ba saboda bai zama dole ka sani ba ta fuskar addini an gane ah, wannan kenan shi yasa ya tabbata Abu Hurairah kansa yakan yi addu'a cewa ya Allah ina neman tsarin ka daga shugabancin shekara 60 kamar da yake cikin tarihu Dimashq na Abu Zur'ata ad-Dimashqi saboda haka hijira tana da shekara 59 sai Allah ya masa rasuwa bisa zancen mafi inganci saboda ka shekara 60 kuma sai ya bin muawiya sai ya karɓi shugabanci da aka aka yi ta barna aka yi ta kashe-kashe aka yi ta yaƙe-yaƙe barna kala-kala mun gane har ma a cikin al-mustadrak na abu abdullah al-hakim nisaburi abi hulaira bashi da lafiya su abu abu abu salama bin abdurrahman sun je duba shi sai suke masa addu'a da Allah ya bashi lafiya sai ce a ai ba abin da mutum zai borata a wannan zamanin ya so ya fi gare shi irin mutuwa ma'ana yana hararo abin da zai kasance na shekarar 60 bayan hijar na wannan fitattunu ɗin da suna ɗaukan wannan a matsayin mai wai hujja cewa wannan jakar ta yi kunshi ilimi ne na baɓi ilimin haƙiƙa eh, ita ce abin hurera bai bayyana ba to inda wani abu ne wanda ya shafi wannan ilimin da ya zama dole ga al'umma ta sani to ya za a yi kuma abin huraira ya ce wanda shi ba ya tabar cikin sahih bukhari in ban da ayoyi biyu to da ban zartar da ku na hadisi ba daga manzon a shi ashe yi mai ya zantar dukkan abin da ya zama dole al'umma ta sani ya faɗa sai da abin da ya shahu batun shugabanni zalimai da fitintunu da wannan ababi na tun kuɗe barna da wannan shine bai bayyana ba su ma wasu kuma ya faɗa an gane ga kuma mun ambaci maganar ah, abu juhaifa da ya sami ali bin abi talib radiyallahu an wa an abi juhaifa yake tambaye shi manzo Allah ya kebance ku da wani abu ne ku mutanen gidansa banda ragowar mutane ce a babu babu wani abu da manzo Allah ya kebance mu da shi wanda wannan yana cikin sahih bukhari ya zo cikin sahih muslim ta wata hanya saboda haka dukkan abin da yake na addini ne manzo Allah ya riga ya isa ya riga ya bayyana shi wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdil qaumal kafirin domin Allah baya datar da waɗannan mutane wanda suke masu kafircewa gaskiya masu bujire mata masu kangare mata wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin uh, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd eh, bacci bayan sallar asubahi uh, babu wani abin da ya tabbata cewa wai yana sa talauci babu kawai da ana so da mutum ya zanto yari bacci a uh, wannan lokaci ne yari bacci wannan lokaci ne saboda falalan lokaci ya zanto ya dace da alkhairin da yake cin wannan lokaci wannan shine abin da ake bukata shine abin da ake nema gaba da musamman an sami hadisai ma sun zo da ke fuskar isnadi akwai dan matsaloli hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin uh, Jami'u Tirmizi hadisin uh, Abi Umamah al-Bahili cewa dukkan wanda yi sallar asuba a cikin jami'i sannan ya zauna yake ta ambaton Allah yake ta ambaton Allah har rana ta fito kuma ya tashi na nafila to za a bashi ladan aikin hajji da umara a cike a cike ba tare da an tauye ba an gane wanda a shekul albani ya tabbatar da hadisin cikin sahihu targhib wa tarhib nasa amma dai akwai maganganu ta bangaren isnadin shi hadisin na shi Anas da kuma shi Abi Umama al to duba ga wannan shine abin da yake bayuwa ake kwadaitarwa game da mutum ya dore kada ya kwanta bacci din bayan sallar asuba da wannan shi yake bayuwa wasu suke karambanin cewa yakan jawo wato anishin talauci saboda haka babu laifi mutum zai iya baccinsa wannan babu wani abu akan insha sai dai an sori a ce an zauna ne ana ta azkar tasbihat ta tahlilat to wannan shi wallahu a'lam Eh, a fa'ida shi ne sunnaci daga cikin sunnonin annai muhammad eh, sallallahu alaihi wa ala’alihi wa sallam eh, manzo Allah yakan ɗora hannunsa a kirji yayin da zai yi sallah wanda ya tabbata hadisin wa'il bin hujr cikin sahihi muslim hadisin abdullah bin mas'ud hadisin abdullahi bin abbas hadisin sahal bin bin sa'idi da dai sahabbai da yawa sai rawaito wanda Allah kan dora hannunsa akan kirji wani lokaci kan yi alwada'u wani lokaci kuma alkabadu alwada'u shine ya dora hannunsa na dama a bayan tafin hannunsa na hagu ya haka alkabadu kuma shine ya rike wuyan hannunsa na hagu da hannunsa na dama ya haka wannan shine alqabdu shine a Hausa ake cewa qabl an gane wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakin hannu kuma wannan ya faru ga shashin wasu daga cikin sahabbai kamar Abdullah bin Zubair Abi Bakar bin Siddiq kamar yadda yake musannaf da Ibn Abi Shayba eh, wani uzuri ya sa sun yi yau daga ce akwai uzurin da ya sa su kai tun daga abinda manzo Allah yake yi صلى الله عليه وسلم وخير الهدي كما هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما في الخير شريعة شريعة من زمن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آه، تاويل عندما يلتاف حل المسائل يي آه، شرح كتاب الأخضر كما دا حديث عندما يكتين أسنان الكبرى إمام البيهقي شيء ومن زمن الله يكن يكبر سنسيسك هننسى sai ce wani ya nuni akan mai tabbatoyin yin sadalu sakin hannu a sallah to na farko dai hadisin bai inganta ba sannan kuma in ya inganta ina nuni akan manzo Allah yakan saki kuma sannan sai ya mayar an gane sai ya mayar to kaga wannan sai kuna maka akan mai rashin dalili shi ya bari ake ta mai ake taka maka bike abinda ba dalili masu sai a shi dalili to in ya da inda ya samu wadancan asar din kuma mai wa kaga sai ya ce wato ai gashi ma an samu abubakar yana yi kuma an ce alaikun bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir da sai da abin tambaya na kuma an ce alaikun bi sunnati ai ya fara da me da sunnarsa to kuma sai ce da sunnonin halifofin shiryayyu to idan ya zama da sunnarsa ta saba wa sunnarsa to sai ya zama kenan a lokaci daya an umarce ka da abu kuma an umarce ka da kishiyarsa zai yi a ce ka zauna kuma a ce ka tsaya a lokaci daya sai dai in ka zauna ka zauna in ka tsaya ka tsaya an gane kaga wannan ba zai yi ba kamar yadda ibnu hazm yake fara cikin al-ihkam fi usul al-ahkam ashe kaga sunnat su da aka ambata ba ana fa wata sunna mai zaman kanta ba an gane ba ana nufin wannan ba abinda ake nufi shine hanyar da suka bi game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahimtar su ma'ana bin hanya irin tasu wannan shi ake nufi ba ana nufin cewa sunna su daban ba in sunna su daban ce to kaga kenan manzan Allah ya umarce ka da ka bi sunnar kuma ka bi sunnar halifofin wadda kuma ta yi mai ta saba a su masana kaga wannan ba zai yi ba abadan sai kaga fahimta ake nufi da abin da suka rayu kai wannan shi ne wallahu ala. Mm. na'am subhanakallahumma bihamdika نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين